أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya a ƙarshen suratul ma'arij yau za mu tashi farkon suratul nuh suratul nuh sura ce makkiya an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka kafin ya yi hijira ya koma garin Madina sannan tana da ayoyi 28 abin da take bayani a kansa shine kissan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da irin gwagwarmayan da ya yi da mutanensa da kuma yadda ta kaya a tsakaninsu. su annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kasance yana zama a garin kufa ko kuma garuruwan da suke kewaye da garin kufa a ƙasar iraki an ce a nan ne ainihin ya yi zamaninsa sannan kuma annabi nuhu shine farkon manzo wato ba a yi wani manzo ba kafinsa shine awwalin rusul farkon manzo wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko shi sannan annabi nuhu ina cikin ulul azmi min rusul wato manya manyan manzanni guda biyar wanda ubangiji ta'ala ya keɓance su su suka fi dukkan sauran manzannin daraja wato shine annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar inda ubangiji ta'ala ce wa laqad akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam saboda haka ubangiji ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka su akan sauran wato annabawa ɗin wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta'ala ce inna arsalna nuhan bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Ubangiji ta ce, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi annabi Nuhu mun ba da tarihinsa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da shi da yadda ya kaya da jama'arsa kwanan nan ma mun yi saboda haka za mu fassara gurgudun abin da ayoyin suka ba mu shi za mu yi bayani ba za mu faɗaɗa bayanai ba kar ya zama maimaici kawai muke yi ubangiji ta lace inna arsalna nuhan lalle tabbas mun aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila kaumihi zuwa ga mutanensa waɗanda suke bautan guma wato tun da aka halicci annabi adam alaihi salatu wassalam mutane suna nan akan fitira wato ta addinin musulunci kowa musulmi ne kowa tauhidi yake yi yana bautan Allah subhanahu ta’ala ba a san bautan wani abu ba sunansa gunki ko makamancin wannan sanda tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya kawai wasu sai suka kauce hanya sai suka kama bautan gumaka to ubangiji ta'ala sai ya turo annabi nuhu zuwa ga wa'annan mutanen a matsayinsa na manzon Allah wanda ubangiji ta'ala ya aiko shi da saƙo da tauhidi ya zo ya gargaɗi mutanensa in suka karbi tauhidin da su samu tsira in kuma suka ci gaba da kafurcinsu to ubangiji subhanahu wataala zai azabtar da su idan an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa an anzir qaumaka cewa ka gargadi mutanenka ka musu gargadi cewa in ba su daina bautan gumaka ba za su shiga wuta min qabli an yatiyahum azabun alim su tuba su koma zuwa ga Allah kafin azaba mai radadi ta zo musu azaban kala biyu ne akwai azaban ruwan tsufa na wanda ya halakar da su da kuma azaba ta lahira ta wutar jahannama wanda take jiran su saboda haka su tuba su na bautan gunki kafin azaba mai raɗaɗi ta duniya da ta lahira ta zo musu kafin a yi ruwan sama wanda yake zuba da ƙarfi kaman da bakin ƙwarya wanda zai halakar da su ya bi su duk inda suka shiga ko saman duwatsu ne ya haɗiye su wannan kuma ya faru sannan kuma kafin su je su tadda azabar wutan jahannama idan an yi idan an yi tashin alkiyama da sababin kafurcin su da shirkan su sai Allah ta'ala ya ce قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وبنجي تعالى قال sai annabi nuhu da aka bashi aike zo wajen mutanensa sai ce ya kaumi ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi a gare ku ina yi muku kashedi ina tsorita ku da wutan jahannama in kuka ci in kuka ci gaba da bautan gumaka ku dawo zuwa ga tauhidi ku dawo zuwa ga bautan Allah ta'ala shi kadai ani ibudullaha ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wattaquhu ku ji tsoron Allah ku bi umarninsa ku hannu daga abun da ya hana wa ni ni kuma ku bi ni domin ba za ka samu tsira ba sai ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma su bi Allah su bi manzon su wannan shine ainihin tsiran su annabi nuhu ya zo yana gargadi shine farkon manzonni kuma shi yafi kowa tsawon rayuwa a cikin ainihin jama'arsa shi yafi kowa dadewa yana da'awar don ubangiji ta lace fala bi safihin alfa sanatin illa khamsina aman wato shekara dubu ya a cikin mutanensa yana musu da'awa sai shekara hamsin ne kawai babu a dubu shine shekara ɗari tara da hamsin yana cewa ku bi Allah ku bautawa Allah shi kadai amma duk da haka ‘yan kaɗan ne suka yi imani daga cikin mutanensa saboda manzonci abu ne mai wahala musamman ma shine farko lokacin ba a saba ba shine farkon mai gargadin sai dinga samun matsala da su in yace a zo a bauta Allah shi kaɗai su ce a'a su ba za su bar gumakansu ba ba za su bar abun da suka samu iyayensu da kakaninsu suna yi ba sai suke yi wa juna wasiti idan mutum ya haifi ɗansa tun yana ƙarami sai zai nuna wa annabi nuhu shi ya ce kaga wannan makaryaci ne karka yadda da maganarsa sai yaro ya girma kawai amma tarbiyya da cewa yi wa annabi nuhu tawaye shi ma ya haifi ɗansa haka domin ya zauna a cikin sojan shekara dubu kaga ya zamani da mutane da yawa to amma duk da haka mutane suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne annabi nuhu ya sha wahala ya sha duka ya sha walaƙanci an buge shi har an sumar da shi babu irin walaƙancin da ba masa ba amma duk da haka yana jurewa yana haƙuri bai fasa da'awar ba shi yasa ya zama cikin ulul azmi min rusul ma abota himma daga cikin manzanni wanda suka yi haƙuri duk da cutar wanda mutane su suka musu to ai dawa akwai wahala ko ba annabi ba ma dole sai ya haƙuri bare annabin Allah kuma ubangiji ta'ala ana yace wa'adi uni su bi Allah su ji tsoron Allah sannan kuma yace ku bi ni to ba abun da yafi wannan wahala Allah ta'ala ya jarrabi annabawa da wannan ka zo ka ce a bi Allah kuma a bi ka to yanzu da'awan da ake yi a bi Allah a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani haushin ka yake jiji yake kamar ya kashe kai na adawa da kai da zaran ka ce a bi Allah a bi manzon Allah to ka tsokane shi faɗa ne kawai to ina ga kuma ka zo ka ce ku bi Allah ku bi ni kaga wannan ba karamar magana to amma annabawa an wajabta musu hakan kuma dole ne sai an bi su din kuma a haka suke da awan ku bi ni to ne ta wannan neman shugabanci yake yi wannan yana neman ya zama mai shahara ne a cikin al'umma wannan yana son kaza ne yana son kaza ne saboda haka sai a dinga ainihin kalubalantansa ba a yarda da abin da yake faɗa sai wanda Allah ta'ala ya masa gamon katar ya cusa imani a zuciyansa to shine zai gane cewa fa bin manzonin shine kawai hanyar tsira sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba dukkaninku ku za ku shiga aljanna sai wanda ya ki. sai suka ce wa za a ce shiga aljanna ya ƙi manzala ta sama ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda kuma ya ƙi ya bi ni to ya ƙi shiga aljanna wanda ya saba mini kenan to annabin Allah shine kawai yake da wannan daman a cikin mutane ya ce ku bi ni sai annabin Allah duk wani malami da zai zo ya ce ku bi ni da wannan shugabanci yake nema ko yana neman ya da jama'a ne sai dai ya zo ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi Alkur'ani, ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kiran da zai kenan amma ku zo ku bi ni ku dinga mini hidima kuna share mini wuri kuna ta kawo abun nan kuɗi kuna ta neman albarkata duk wanda ya ganni dan aljanna ne in ka so ni kai ma dan aljanna ne to wannan ko wannan yake son ya maka yana son ka masa hidima ne ya samu shugabanci da jama'a a cikin jama'a amma in banda annabawan Allah babu wanda ya sai ce ku zo ku bi ni za ku samu tsira don ubangiji ta ala bai aiko kowa ba sai annabawansa to su ne Allah ya jarrabe su da wannan kuma suna dole su faɗa kuma dole ne a bi su in ba bi su ba babu tsira amma malami ka in kaga an bi shi ai ya ce a bi Allah ne a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba Allah ya ce a bi ba ba manzon Allah ba za a bi ba kuma idan an bi wannan maganar tasa ba shi aka bi ba Allah aka bi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bi amma in ka kuskura ka bi shi shi ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi ba to ka bata dan shi ba ma'asumi bane zai iya yin kuskure kaga in shi kake bi kana bin sa akan kuskuren sa kenan ka bata amma annabawan Allah kuma sarkakakku ne ba sa yin kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciyarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne sannan Allah ta'ala ya ce a bi shi kuma ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah laqad ja'akum abun nan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk mai ainihin neman lada a wurin Allah duk mai tsoron tashin alkiyama to yana da koyi kyakkyawa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ya bi shi sau da kafa izdo a rufe duk abin da manzon Allah yayi mai kyau ne ka bi shi ka je kai wannan to annabawan Allah su kawai suke da wannan amma wani daban bayi da wannan sai dai ya ja maka aya ya fassara ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sharhi yayi bayani in ka bi su to ka bi qur'ani da hadisi ne ba shi malamin ka bi ba ubangiji ta ce ku bauta wa Allah annabi nuhu yace wa mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah ku bi ni ya ghafir lakum min dhunubikum Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirkum zai jinkirta muku ila ajalin musamma izuwa ga wani lokaci abun ambatu. wato nan ba wai za a kara musu kwanakinsu ba ne a'a zai jinkirta musu su yi ta rayuwansu ba tare da azaba ta sauka a kansu ba idan suka yi imani babu wata azaba su rayu har zuwa lokacin mutuwansu su mutu amma in sun ki su yi imani kuma to akwai azaba da za ta sauka a kansu ta halaka su wannan shine ma'anar wannan ayan da dalilin ubangiji ta ce inna ajalallahi tabbas ajalin da Allah ya rubuta mutum iya kwanakinsa idza jaa in yazo la yu'akhkhar ba a jinkirta masa duk wanda kwanan sai kare to ko shakka babu zai mutu ko da babu wanda ya buge shi ko ba wanda ya kashe shi ko ba rashin lafiya za ka gaya mutu wa kan min sahihin mata min ghairi illatin wa kan min saqimin ashahina min ad-dahri da yawa lafiyayye ya rasu ba tare da wani cuta ba da yawa mara lafiya kuma ya rayu zamani mai tsawo ana ta masa mutuwa bai mutu ba saboda kwanansa bai kare ba sai mutum in kwanansa ya kare yake mutuwa in kwanansa bai kare ba bai zai mutu ba saboda haka kowa wa kullu man mata bi ajali walau qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne kuma ko da kashe shi za yi saboda haka ku ji tsoron Allah kar azaba ta sauka a kanku don ku rayu rayuwa ta zaman lafiya ba tare da masifa ba ko bala'i lau kuntum ta'lamuna da a ce kun sani da kuna da ilimi da ba jahilai ne ku ba da kun bi Allah kun bi annabi Nuhu domin ku samu rayuwa ingantacciya kubutacciya wanda ba ta da matsala amma sai jahilcin su yana su haka sai ubangiji ta ala jarrabe su da ruwan tufana sai Allah ya ce قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Ubangiji ta'ala ce ƙala sai ce rabbi inni da autu qaumi lailan wa nahara annabi nuhu yayi kira yayi kira an kiya amsa sai yan kaɗan. yanzu ya fara fidda tammani wato ainihin jama'arsa ba za su yi imani yadda ake bukata ba yanzu ya fara kai kukansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa ga halin da yake ciki tare da cewa Allah ta'ala ya sani ya san halin da yake ciki sai ce kala sai ce rabbi ya ubangiji na inni auto kaumi ni fa na kira mutane na lailan wa nahara dare da rana ban zauna ba da daddare ina da'awa a zo ayi tauhidi a zo a bauta maka kai kaɗai da rana ma ina da'awa ban zauna ba kuma shekara nawa ɗari tara da hamsin kaga wannan akwai abun mamaki kuma dole ne ya kai kukansa ya zuwa ga Allah ta'ala to ko shekara goma kai na kana da'awa ba wanda ya amsa sai yanka na dole hankalinka ya tashi ballantana shekara ɗari tara da hamsin wasu sun mutu wasu jikokin su ma sun mutu wanda ka fara ainihin kiran suna raye to ubangiji ta ce falam ya yazidkum du'a'i annabi nuhu sai ya ce ai da'awar da nake musu na su zo su karbi gaskiya ba abun da ta kara musu illa firara sai dai gudu kawai ga barin gaskiya idan na kira su su matso kusa da gaskiya don su samu rahamar Allah ta'ala sai su kama gudun gaskiya ba sa son ta wannan shine abun da ya faru da shi to ya ga duk lokacin da ya da'awa sai a ƙara nisantan gaskiya saboda mutanen ba gaskiya suke so ba ba Allah ne a gabansu ba duk mutumin da ba Allah ne a gabansa ba ai wa'azi ba masa amfani duk abin da za ka yi ko ka shekara kana kiransa ba zai ji ba kamar kana kiran macece ne ba zai amsa maka ba hakanan idan kana wa'azi ba zai amsa maka ba in ba gaskiyar yake so ba amma wanda yake son gaskiyan yau da gobe in wannan wa'azin bai gane ba gobe kai bai gane ba jibi sai ya gane in dai gaskiyan kake faɗa kuma gaskiyan yake so amma wanda ba son gaskiya ba zai taba ganewa ba annabi nuhu ya ce na kira su dare da rana amma kiran ba abin da yake kara musu sai gudun gaskiya wa inni kullama da'awtuhum ni duk lokacin da na kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga addinin musulunci litaghfira lahum don wannan ya zama sababin da zai sa ka gafarta musu zunubansu wa'anda suka yi a baya na shirka da kafurci da bautan gumaka ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu sai su yi haka su toshe kunnen wai kar ma su ji abin da annabi nuhu zai faɗa saboda tsabar kafurci aga wanda ba a son gaskiya shi da zai ma saurari gaskiyan bane ballanta na ta shiga jikinsa saboda haka sai su toshe kunnin su kada su yi haka suka taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku saurari alqur'ani ku dinga hayaniya in ana yi haka suka dinga yi juna wasici to wayannan kan toshe kunnen su ma suke gaba daya saboda kafurci in annabi nuhu yana wa'azi yana fadakarwa a zo a bauta Allah ta'ala shi kare sannan wasta ga shausu ya bahum sai su lullube kawunan su da tufafin su wato su ɗauki mayafi su rufe kansu kawai in yana su toshe kunnensu kunnensu bai zai ji mai suke faɗa ba idonsu kuma bai zai kalle su ba ma bai zai kalle shi ba saboda haka ba sa kallonsa ba sa jinsa sun rufe idonsu sun rufe kansu gaba ɗaya kuma sun toshe kunnensu kaga wannan shine tsaba tsantsan kafircewa kenan da kan garewa gaskiyar ma baka ji ta ba ballantana ta shiga zuciyarka ko ta yi tasiri wa asarru suka zarce cikin kafurcinsu da bautan gumakansu da shirkansu wastakbaru istikbara suka yi girman kai girman kai in ji annabi nuhu wato babban girman kai shine a gaya maka gaskiya kaki karba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine a gaya maka gaskiya kaki karba sannan kuma ka dinga walakanta jama'a kowa ba komai bane kai ne wani abu a gaya maka gaskiya saboda bata bullo ta bangaren ka ba ba kai ne ka faɗe ta ba ko ba malaminka ne ya faɗa ba ko ba ɗan ƙungiyanku ne suka faɗa ba sai ka ɗauke ta banza ita ba gaskiya ba ne don ga mutum yana zaɓen inda yake karɓan gaskiya to ba gaskiyan yake nema ba a ita gaskiya kan alhikimatu dallatul mumin aina ma wajadaha fa huwa A biha a ita gaskiya wani abu ne na mumini da ya bata duk inda ya samu sai ya ɗau kayansa kuɗinka sun bata ko a juji ka je ka same su ba sai ka ɗau kayanka ba Mukullin motar ka ya bata a cikin kwata za ka tsallaka ka shiga ka buɗe motar ka ka shiga sai ya fada a cikin kwata ba za ka sa hannu ka ɗauko ka wanke ba sai ka ce inda dai kan kwalta ne sai in ɗauka amma yanzu bari in tafi in bar motan ai ba za ka faɗi haka ba in kana da hankali saboda haka gaskiya ko ina ake ɗaukanta la tanzur ila man qala walakin yanzur ila ma qala kar ka duba wane ne ya faɗi magana ka duba me ya faɗa kawai ah shedan ma ya faɗi gaskiya yana cewa ya gaskiya shedan ya koya Abu Huraira cewa ya dinga karanta ayatul kursiyu ba zai dinga zuwa wurinsa ba ya karanta ayatul kursiyu in zai kulle ɗakinsa shaidan ba zai shigo masa ba ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga lakanin da shaidan ya bashi ya ce ya dinga karanta ayatul kursiyu maganin shaidan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yace sadaqaka wa huwa kadhub ya maka gaskiya anan amma shi babban makaryaci ne ne yawan ƙarya ne amma dai anan ya maka gaskiya sai ka karbi gaskiya to shaidan ma ka karbi gaskiya wurin sa ballantana wani daban ko kana ganin ba baya cikin jama'arka ko shi miskini ne ko yaro ne ko shi ba dan suwa ne bane wannan duk wahayin shedan ne kawai ka duba gaskiyan kawai a ina take kuma duk yanda mutum ya lalace wata ran zai iya faɗan gaskiya wallahi komin bidiyoyinsa wata ran sai ka ji gaskiya ta fita a bakinsa kuma sai ka karbi gaskiyan ka yaki da ita ba ruwanka komin sabon allansa komin rashin gaskiyansa wata ran sai ka ji gaskiya ya faɗa sai ka ce ba za ka karba ba sai ka karba yi aiki da ita kai dama gaskiyan kake nema ba mutane kake dubawa ba yau mutane ai su ana auna su da gaskiya ne in mutum mai gaskiya ne mutum ne amma ba gaskiyar ne ake auna ta da mutane ba wai sai in wane ne faɗe ta zama gaskiya wannan wahayin shaidan ne wannan rutsu ne irin na kafurai Yahuda, abun da ya hana su imani kenan da manyan kuraisha maka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai maraya ne miskini kawai babansa ya rasu yana cikin mahaifiyarsa mahaifiyarsa kuma ta rasu yana ɗan shekara shida suka ce wannan miskinin marayan shine zai zama annabi ina ma a ce manya-manyan kafurin makkan nan su abu jahal su ne aka aiko suka ce da sai su bi yahudawa suka ce da a cikin su ne sai su bi akwai manya-manyan su daga cikin yahudawa wannan sai ya zama ya musu fitina suka ƙi su imani to in kana son gaskiya ka ɗauke ta duk inda ka ganta kawai ka ɗauke ta don ka yi aiki da ita amma kar ka ce a'a za ka yi girman kai ba za ka karɓa ba ai ina bi maganar wane na kaskanta kenan to wannan alaman kai ba shirye ba ne kuma ba shiryan kake nema ba sai ubangiji ta ce summa inni da'autu ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ubangiji ta'ala ce sai annabi nuhu kuma ya sake kokawa dai yace ma'ini da Autuhum jihara ya ubangiji sannan fa na kira su jiharan a bayyane a gaban jama'a na ce su ni dan aikinka ne ni manzon Allah ne su yi imani da ni su daina bautan gumaka su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a bayyane na kira su babu wani boye boye ma'ini a a'lamtu lahum sannan kuma na bayyana musu a bayyane na kira da murya mai ƙarfi cewa ni dinnan manzon Allah ne magana ta bayyane wa asrartu lahum israra kuma na ɓoye musu ɓoyewa wato akwai bambanci wancan na farkon da autohum jiharan nan a gaban jama'a na zo na tallata addini wa alantu lahum kuma na kira mutum a gefe na faɗa masa a bayyane magana bayyane niya na ɗaga muryata ko da wani zai ji in ina magana da shi ban damu ba cewa ni manzon Allah ne ya zo ya tauhidi ya daina bautan gumaka yana son tsira wa asarartu lahum israran kuma na kira shi a gefe daga ni sai Allah sai shi na sirranta masa cewa addinin musulunci shine kawai tsira gumakan nan bauta musu bata ne in ka bauta musu zaka shiga wutan jahannama tsira kawai ka bauta wa Allah subhanahu wataala a sirrance domin ya fahimta amma sun gane ba su gane ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da aka haiko shi shekara uku yana kiran mutane a sirrance shekara uku a ɓoye a ɓoye ake tallata addini aka fara da su abubakar aka yi ta tafiya har mutane suka dinga shiga addinin musulunci lokacin mitin ma in za a yi za a yi asirrance ne a darul arkam ibn abi arkam asirrance sai bayan shekara uku ne Allah ta'ala ce fasda bima tumar yanzu kan ka je ka bayyana abin da aka umurce ka da shi tun aka fara bayyana da'awar to kaga da'awa tana buƙatan hikima da salo kala kala ayi a cikin jama'a ayi a keɓance mutum a gefe a gaya masa ayi a sirrance a haka dai har gaskiya ta samu karɓuwa, wani yin a cikin jama'a bai gane ba in shi kaɗai ne a gefe sai ya gane wani yin an sirranta masa sai ya gane idan an yi a bayyane bai gane ba haka annabawan Allah suke da'awarsu wato ma'ana dai sun bi salo salo salo don a gane gaskiya annabi nuhu ya bi dukkan hanyar da za a fahimci gaskiya a fahimce ta don abota Allah shi kadai ya bi amma mutanensa sun yi kai ba su yi imani ba Allah ta ce faqultu astaghfiru rabbakum annabi nuhu sai yace sai nace musu ku nemi gafaran ubangijin ku innahu kana ghaffara lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai gafarta zunubai ne ku nemi gafaran Allah ma na ku tuba daga bautan gunki ku zo ku bauta Allah ta'ala ubangiji ta'ala zai gafarta muku zunuban ku gaba daya wato al-islamu yahdimu ma kana qablahu ko shekara dubu kai kana shirka kana bautan gunki ran da ka musulunta kuma shikenan duk an yafe maka abun da kai a baya kaga musulunci ba abun da ya shi rahama da a ce za a kama mutum da zunubansa na baya kila ba zai tuban ba yi sai ya ki tuban don su kaɗai sun isa su halakar da shi to amma Allah ta'ala gafarta masa wa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya kafirai in suka hannu daga shirkan da suke yi za a gafarta musu zunuban da suka yi a baya to wannan shine abin da annabi nuhu yake gaya mutanensa ku nemi gafaran Allah ta'ala Allah mai gafara ne in kuka dawo kuka shiga addinin musulunci ubangiji ta'ala zai gafarta muku zunuban ku na baya yanzu sai ku ci gaba da kyawun ayyuka kuma ku je ku zama daidai da wanda ya dade yana cikin musulunci duk sai ku tafi aljanna in dai ba koma ruwa ba saboda haka ku tuba ku koma zuwa ga Allah ta'ala sannan bayan nan bayan gafarar zunubai akwai wasu fa'idodi na duniya ga wanda ya yi istighifari, ya tube, ya koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ce yursilis sama alaikum midirara zai aiko muku da ruwan sama midiraran mai zuba da yawa kuma mai bibiyan juna ai ruwan sama shine asalin arziki kuma shine albarkan ƙasa gaba ɗayanta idan ba a ruwan sama ai an shiga damuwa an shiga matsala za a yi fari talauci zai dawo mutane za a yi yunwa to ku dinga neman gafaran Allah ta'ala kuna istighfari Allah ta'ala sai muku ruwa sai ya dinga zubo muku da ruwa kuma a jere a jere gurgudun yadda kuke bukata anan ubangiji ta'ala ya ambaci ruwa a samaa kuma alhalin a sunan ruwa shine almatar ruwan sama saboda ruwan sama daga sama yake zuwa daga wannan daga nan tudun nan abin nan sararin saman nan daga nan ruwan sama yake zuwa to sai aka faɗi a sama'an ana nufin ruwan saboda daga saman yake zuwa kuma kafin ƙura'ani laraba dama haka suke amfani da shi ubangiji ta yana magana da larabawa a bisa irin usulubin da suke magana da shi tunda suna cewa ruwa a samau kaga wannan fasaha ce ta magana to ubangiji ta'ala ƙura'ani shi ma sai ya ambaci ruwan saman a samau saman kawai amma kuma su larabawan sun san ruwa ake nufi tunda ubangiji ta ce yursili sama'a alaikum zai aiko muku da sama wato zai saukar muku da ruwa kenan don ba saman ne za a aiko ta ta zo ta fada kan jama'a ba in haka ne ya zama bala'i kenan ya zama masifa to laraba suna cewa ruwan sama sama idza nazala samau bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu ghibaba haka wani mawaki yace idan ruwan sama sai ambaci ruwan da sama ruwan sama ya sauka a gonan mutane ya aka samu ainihin ciyawa ta fito to muna zuwa mu kiyoce gonan ko da ba sa so ko suna fushi wato suna cin zali kenan suna zalunci la ya sauwaƙe ubangiji ta'ala ya ce idan kuka yi istighfari zai saukar muku da ruwan sama wato arziki kenan sannan wa yumditkum bi amwalin kuma ya ƙara muku dukiyoyi ku dinga samun arziki a bayan ƙasa wa banina da ‘ya'ya wa ya lakum jannatin kuma ya sanya muku gonakai waɗanda suke da ‘ya'yan itatuwa kala-kala duk irin wanda kuke so da ‘ya'yan itatuwa da tsirrai da abinci da abubuwan marmari kowane iri in kuna istighfari Allah ta'ala zai fore muku irin wannan gonakan sannan waye ja'al an anhara kuma zai sanya muku korama kala-kala wato ruwa ba za a samu matsalan ruwa a gari ba idan ana yin istighfari to kaga yanzu nan an gaya mana fa'idan istighfari da yawa a cikin wannan sura ko a cikin wannan ayan farko akwai gafaran zunubai akwai kuma ruwan sama saboda haka in kana neman gafara kai istighfari idan kuna neman ruwan sama ku yi ta istighfari wata ran sai na Umar an yi fari ya fita roƙon ruwa ba abin da ya ƙara sai istighfari kawai da jawo ayoyin istighfari iya abin da yake na ya juya kuma aka yi ruwan saboda haka istighfari yana sa a yi ruwa yana maganin fari sannan yana sa mutum ya samu dukiya idan talauci ya maka kanta harkoki sun ja baya ka rasa yadda za ka yi abubuwa sun rikice maka na rayuwa to ka jizimci istighfari Allah ta'ala ce istighfar yana sa a ƙara mutum arzikinsa kai ta istighfar kawai babu iyaka sannan haka nan Allah ta'ala ce zai ƙara musu ƴaƴa idan ba ka da kana neman haifuwa ka kasa samun haifuwa ka lizinci istighfar kai ta istighfar kai ta yi ubangiji ta'ala sai ya baka ɗa gonarka ba ta da kyau wato ana neman a samu matsala a gonan ko kuma ciyawa zai cinye ta ko kuma fari ko kuma ruwa ya mata yawa za ta yunkune kai ta istighfari kai ta istighfari Allah sai kawo maka dauki haka nan ba ku da ruwan sha a ƙasa duk ruwa ya kafe ba ku da koramu to ku ta istighfari Allah sai bubbugo muku da ruwa saboda istighfari wato sababi ne na kubbugan arziki mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu dinga ayyuka masu kyau wannan sababi ne na samun arziki a wata ayan ubangiji ta alace wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ku ainihin yi istighfari ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba ku koma zuwa gare ki a gare shi zai jiyar da ku jin daɗi mai kyau wato zai jiyar da ku jin dadi mai kyau a rayuwar rayuwarku ta duniya shi yasa ibnu kasir yace an so wato a karanta wannan aya ta wannan suran idan an zo yin roƙon ruwa sai a dinga karanta wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum mijrara wa yumjidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara a dinga karantawa a wurin roƙon ruwa insha Allah da a samu biyan bukata sai ubangiji ta lace malakum la tarjuna ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Ubangiji ta ce malakum la tarjuna lillahi wa me yake damunku ne ko kafurai Latar tarjuna wa ƙaran ba kwa girmama Allah subhanahu wa ta'ala ko latar tarjuna ba kwa ƙaunan wa ƙaran girmamawa lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi ana kamar inda Abdullahi bin Abbas ya fassara ayan yace malakul la tu'azzimuna Allah haqqa azamatihi me yake damun ku ba za ku girmama Allah subhanahu wataala Hakikanin girmama shi ba ku ji nauyin saman ku ji tsoron saman ku bauta masa shi kadai kafurai wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su daraja Allah hakikanin daraja shi ba shi yasa suka yi inkarin tauhidi suka musanta annabawa suka ce wai su ba Allah ta'ala ne ya aiko su ba to shine ana ake cewa su girmama Allah ta'ala haƙiƙanin girmamawansa kada su masa shirka domin su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala su ji tsoron azabar Allah su ji tsoron Allah ta'ala ya halakar da su tun a nan duniya kafin aje lahira kuma azaba mai girma ya zama tana nan tana jiran su sannan Allah ta'ala ce wa qad khalaqakum atwaran Allah ya halicce ku wato mataki mataki shine ma'anan atwaran dauran ba da daurin wato dan adam ba haka kawai ya tsiro a cikin ƙasa a yanda yake nan ba a'a akwai matakan da aka bi tun yana cikin mahaifiyarsa kafin ya zama mutum kuma aka haife shi yana karami ya dinga girma ya dinga girma har ya zama mutum to daga cikin matakan ubangiji ta'ala da shi ɗan adam ɗin ɗigon maniyi ne aka sa a cikin mahaifar mahaifiyarsa yana ɗigon maniyi ya zama jini sannan bayan jini ya zama tsoka tsokan ta zama ƙashi ƙashin aka lullube da nama sannan aka busa masa wannan kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna al-izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ta'ala halitta annabi Adam daga taɓo wani kasko bushashe da aka yi shi da taɓo sannan sauran 'yan adam kuma sai zama su maniyi ne da aka sa shi a cikin mahaifar mace mani nan kamar yadda ya tabbata a hadisi na manzala ta salama kwana arba'in yana zaune sai zama jini sannan jinin kuma bayan kwana arba'in sai zama tsoka ita tsokan kuma sai aka mai da ita kashi sannan ƙashin kuma aka lullube shi da tsokan nama sannan sai aka aiko mala'ika aka busa masa rai wannan shine ma'anan ubangiji ta halitti dan adam mataki mataki bayan an busa masa rai kuma yayi ta rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa yayi ta rayuwa da yana motsi har sai da ya cika watannin da Allah ya kaddara masa a cikin cikin mahaifiyarsa sannan Allah ta'ala ya fito da shi duniya to a duniyan ma matakai matakai ne shi yasa suna ganin a tsawaran din nan bayan ya fito duniya ne wato a duniya yana yaro ya zo ya zama matashi sannan ya zo ya zama tsoho sannan kuma ya zo ya zama kucu-kucu wato tsufan da ma kwata-kwata ba abin da zai iya yi komi sai an masa hankalinsa ma ya fita daga jikinsa haka dan adam yake daga wannan halin ya koma wannan wasu kuma suka ana nufin an halitti dan adam mataki-mataki kowa da irin matsayinsa wani lafiyayye wani kuma marar lafiya wani mai gani wani makaho wani mai kuɗi wani kuma talaka kowa wani malami wani jahili kowa da yadda Allah ta'ala wato ainihin ya yi shi to amma ubangiji ta'ala ya halifi dan adam tun yana cikin mahaifiyarsa mataki kan mataki wannan kuma Allah ta'ala ya nuna wa jama'a ko yan adam cewa kar su yi gaggawa wajen yin al'amuransu su dinga bi a sannu a sannu amma Allah ta'ala yana da daman ya cewa wa dan adam kun kasance kawai sai ya tsiro a cikin ƙasa ko kawai ka gani ya bayyana kawai sai Allah ta'ala ya yi aikinsa cikin sekon ɗaya kawai ɗan adam sai ya tashi a matashinsa maji ƙarfinsa ko Allah bai zai iya ba Allah zai iya yin wannan to amma haka yake halittansa a hankali sammai da gaske zai iya cewa ku kasance sekon ɗaya su kasance amma kwana shida Allah ta'ala halitti sama da ƙasa to da kai ma yan ka tashin abubuwan ka bi a hankali a duniya idan ka ce gidanka rana ɗaya za a gama komai a yi gini a yi rufiyar a yi filista a shiga zai rusu a kanka ba za ka kai labari ba amma ka bi a hankali a hankali sai ka ga an yi shi wanda zai daɗe to haka nan dukkan abun da za yanzu jirgin sama shekara nawa ake kafin a haɗa shi ka san ya shekaru amma an haɗa shi ba shi kenan ba to amma inda an ce lokaci guda za a harada a tashi yana tashi ba sai yiwu ƙasa da jama'a ba kenan sai a halaka to komai a sannu a sannu ake bin sa a taanni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan ta sama yace bi a sannu a sannu daga Allah ne amma gaggawa kuma daga shaytan ne ubangiji ta'ala yace alam tarau kaifa khalaqa Allah alam tarau kaifa خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبنجي تعالى ألم تروا شن باكو أغنيني كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يا يا الله تعالى يا هل تسمي قدا بكو طباقا رفي كان رفي أي سمن با أمن نسكي با akwai tazara tsakanin kowace da sama da sama wannan saman duniyan in ka shige tattafiyan shekara 500 kafin ka fita inda za ka iya shiga bayan ka fita wannan saman kankaje sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar sama ta uku tafiyan shekara ɗari biyar ta biyun kai shekara ɗari biyar in ka wuce ta kafin ka je ta uku tafiyan shekara ɗari biyar a haka har ka tafi sama ta bakwai tibaƙan ne rufi kan rufi kuma kowane akwai tazara shin baka ga Allah ta'ala ya halicci sama a haka ba ai baka gani ba ma ka ji labari Qur'ani ya baka wannan labarin dole ka yaƙini ina da wuya ka ganin kam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gani Allah ya Isra'i da miraji da shi shine ya samu wannan daraja din ubangiji ta ce waje alal kamara ya sanya ainihin wata fihinna a saman nuran mai haske waje alal shamsa siraja sannan ya sanya rana kuma mai tsananin haske ta zama fitila wato watan ba yana cikin sammai din bane a yana saman duniyan nan ne bai shiga cikin sama ba amma tun da saman suna samansa suna kusa da shi sai aka ce an sanya wata wato ainihin mai haske a sama wato a sararin samaniya nan kafin a shiga sama ginenniya wato sama ta farko a nan saman duniya wata yake to Allah ta'ala ya sanya watan ya zama mai haske don ya dinga haskaka wa matafiya don ya dinga haskaka mutane gari domin da ba in babu farin wata sai kaga tafiya ba ta da daɗi cikin duhu ake tafiya in akwai farin wata ko ina sai kaga akwai haske sannan Allah ta'ala ya sanya mutane rana ita kuma ta zama fitila mai haskakawa jama'a in gari ya waye komai kana gari baka bukatan ka haska totila in ka haska ma ba za ka ga hasken totilan ba saboda hasken ranar ya fi karfin na toci saboda haka ubangiji ta ala kenan ya yi wa bayinsa gata dare da rana da dare akwai hasken wata da rana kuma akwai hasken rana wanda da babu wannan kila da rayuwan sai ta zama akwai matsala da ya za a yi mu cikin duhu yanzu idan an kama rana irin kusufi da ake na ranar nan aka ɗauke ta za a ga an shiga tashin hankali ba za a iya zirga-zirga ba babu wanda zai je neman abincinsa sai dai a koma a yi ta addu'a kawai to ubangiji ta'ala ya sanya mana ita ta zama fitila hasken rana ya fi hasken wata ƙarfi shi sa ubangiji ta'ala ya ce wa rana nuran wata nuran saboda haskenta tana samun sa aka ce daga hasken rana ne shi kuma rana aka ce masa sirajan fitila saboda shi yake bawa kansa haske fitila in ka kunna ta ita take bawa ainihin kanta haske hasken a jikinta yake ba tana tsotsa shi ne daga wani wuri daban ba shi yasa wata Allah ta'ala ce huwa allazi ja'ala shamsa biya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الله تعالى شيني وندي سنيا رانا تزم ضياء haske mai tsanani, shi kuma wata aka sanna shi nuran haske maras zafi haske daidai gurgudo sannan Allah ta'ala ya ƙaddara rana da wata ɗin ko watan ɗin yana da masaukai ya kwana a nan ya tashi a nan domin kusan adadin shekaru da kuma lissafi kaza ga watan kaza za a yi auren wani da wani bashin da na baka ran kaza ga watan kaza za ka bani ran kaza ga watan kaza alhazai za su fara tashi ko za su fara dawowa ran kaza ga watan kaza za a yi hawan arfa haka dai irin wannan lissafin don Allah inda babu rana da wata za a yi babu yini da dare ya za mu yi lissafa da ba inda za a yi lissafa amma sai a ce sauran wata kaza abu kaza sauran shekara kaza don wata goma sha biyu su ne shekara kwana talatin ko ashirin da tara kuma su ne wata to Allah ta'ala ya fore mana wannan don mu samu daɗin lissafi ba don haka ba da zamani sai tafi kawai yana ta tafiya sandar ba za a iya lissafi ba da rayuwar ba za ta taɓa yin kyau ba mun gode wa Allah ta'ala dai mana wannan rahama din sannan ubangiji ta'ala ce wallahu anbatakum anbatakum min al-ardi nabata Allah ta'ala shine ya tsiro da ku daga ƙasa tsirowa ma'ana shi ya halicce ku daga ƙasa halitta anan Allah ta'ala ya danganta halittan ɗan adam kaman halittan tsirrai saboda me in ma ya zama asalinsa annabi adamu ne annabi adamu daga ƙasa aka, aka halitte shi saboda haka Allah shi ya halicci babanku annabi adam daga ƙasa ko kuma ya zama duk kowa da aka halitta a duniyan nan da mani aka halitte shi mani kuma kafin a same shi sai an ci wani abu wanda ƙasa ta tsiro da shi sannan ake samun mani har a sa shi a mahaifa a yi mutum kenan Allah ta'ala ya tsiro da ku daga ƙasa ne tsirowa saboda asalin ku mani ne mani kuma asalin sa wani abinci ne da aka ci shi kuma wannan abincin asalin sa daga tsirran ƙasa ne inda a ce mutum ba cin abinci bai isa ya fidda mani ba duk yanda ya ga dama bai isa ya fidda mani ba shi yasa mutum idan baya jin daɗin rayuwa baya cin abubuwa na jin daɗi maniyinsa sai zama ɗan kaɗan in kuma yana samun ya ci abubuwa masu daɗi sai maniyin sai zo mai yawa saboda maniyi abinci ne yake haifar da shi saboda haka ubangiji ta lace ya tsiro da mu daga ƙasa tsirowa ma'ana ya halicce mu daga abubuwan da ƙasa take tsirarwa shine asalin halittan ɗan adam saboda haka mu koma izuwa ga asalinmu mu ji tsoron Allah mu girmama Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu babu komai kuma ya halicce mu ba da wani abu ne mai kima ba domin kada ya zama muna da girman kai mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma yu'idukum fiha sannan Allah ta'ala zai mai da ku a cikin ƙasan da ya halicce ku daga gare ta wa yukhrijukum ikhraja kuma ya fidda ku fitarwa zai mai da ku a ƙasan in kuka mutu asalin mu daga ƙasa idan mun mutu za a tona rami shine kabari a samu a cikin ƙasa sannan kuma in alƙiyama ta tashi za a fito da mu daga cikin ƙasa to ka wannan shine halin ɗan adam fa minha kun wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukura daga ƙasa muka halicce ku kuma cikin ƙasa za mu mai da ku kuma daga ƙasan za mu sake fito da ku wani lokacin domin hisabi to kaga mutum ba wani girman kai da zai ai ba wani girman kai duk mulkinka komin isanka in ka mutu za a je a binne ka a cikin ƙasa ne a ƙyale ka kawai kuma sannan daga ba kuma cikin ƙasan da za ka sake fitowa to mutum ya sallama ya mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ƙasar ta zama dausayi na aljanna kar ta zama rami na wuta sai Allah ta'ala ya ce والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Ubangiji ta ce wallahu ja'ala lakumul arda bisata Allah da baiwansa da gatan da kuke da shi a wurinsa shine ya sanya muku ƙasa shimfiɗa ka taka ta inda ka ga dama ko ina ka yi tafiya ka taka da kafanka ka taka da abun hawanka ka zo ka tona ka yi gini Allah ya kaskantar da ƙasan tana yi maka biyayya ba wanda zai zo yin foundation ɗin gidansa ƙasa ya ƙi ya ce ba za ka tona ni ba ka kauce ka bani wuri kana sa rana kana cutar da ni ba ƙasa ba ta haka ko ka zo za ka taka ta ta yi tafiya ta ce a ba kana matsa mata ba ta yadda ba ko akwai wannan ka zo da motar ka kana gudu akan ƙasa ƙasa ba za ta yi maka komai ba to Allah ta'ala shine mana wannan ni'ima mu gode masa a bisa wannan ni'ima inda babu kasan da ya zamu da ruwa ne ya zamu nitsewa zamu dinga yi ko kuma ramun muka ne dai ka fadi a can ka kurma ka sake tashi duk kai ta jin ciwo rayuwanka ba za ta miƙe ba amma kasan nan ko ina kai gudu inda ka ga dama kuma Allah ya kane li tasluku minha domin ku shiga daga kasan subulan hanyoyi fijajan masu fadi ko ina ka je daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk inda ka ga dama ka buɗe hanya ka kama tafiyanka kawai kasa ba za ta ce maka koma ba sai dai wani dan ta'adda ya tare ka hanya ce ka koma amma ba dai kasa ba kan ita kan kawai duk yanda kai da ita ta sallama ta miƙa wuya ka kwaɓa ta ma ka gina gidanka in ya ga dama ba za ta ce maka komai ba ka sara ka shuka ta tsiro maka da tsiro har ka zo ka girba ba abun da za ta ce maka Allah ta'ala ne ya fore mana ita sai mu gode masa a bisa wannan ni'ima din sai Allah ya ce قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Ubangiji ta'ala a nan bayan ya gaya mana annabi Nuhu ya yi musu kuma gargaɗi ya nuna musu irin ni'imomin da Ubangiji ta'ala ya musu wanda zai wajabta musu su yi imani da shi su yi tauhidi sai kuma aka sake dawo da mu dai irin kokawan da annabi Nuhu yake yi dangane da cutar da shi da mutanensa suke yi Allah ta'ala ce qala nuhun sai annabi nuhu ya ce, rabbi innahum asawni ya Allah mutanen nan sun saba mini sun ki su yi imani da ni wattaba'u sun bi man lam yazidhu luhu wa waladuhu illa khasara wanda dukiyansa da ƴaƴansa ba su ƙara masa komai ba sai asara wato sun kafurce mini sun ki su bi ni sai suka zo suka bi shugabanninsu da masu kuɗinsu wanda ba za su iya amfanar da su da kuɗin nasu ko ‘ya'yansu su hana su azabar Allah ba in ruwan tufa ne ya zo masu kuɗin ba su isa su kare su ko shugabanninsu ba idan azabar Allah ta sauka ba su isa su kare su ba ko da dukiya ko da ‘ya'ya to sai suka dinga bin irin wa'annan wanda asara ne kawai suke kara musu ba sa iya kare su daga azabar Allah subhanahu wa wanda kuma sun halakar da su sun sa sun yi asaran duniyarsu da lahiransu haka ne idan ka ce za ka biya wa shugabanni ko masu kuɗi to sai ka je ka ɓata saboda galibinsu ba Allah ne a gabansu ba sai ‘yan kaɗan kawai rayuwar duniya ne kawai za su kai ka su baro ka saboda haka ka riƙe addinin ka gam gam idan shugaban addini yake so sai a tafi da shi mai kuɗi idan addini ne a gabansa sai a tafi da shi amma in duniya kawai ya sa a gaba to sai a ce salamu alaikum ai sallama da shi kawai ya gaba in kuma ka kuskura ka bi shi ya ruɗe ka to ba zai iya kare maka azabar Allah ko kwaya ba Allah ta'ala ya ce wa makaru makaran kubbara kafurai sun yi makirci makirci babba kubbaran wato kabiran jiddan makirci mai tsanani suka yi wa ainihin annabi nuhu alaihi salatu sun yi dabaru da yawa don su cutar da addini sun yi dabaru da yawa don su cutar da annabi nuhu suna ta cuna cewa a cutar da shi ya zo wucewa hanya sai su dinga nuna wa yara shi suna cutar da shi sun yi wa 'ya'yansu tarbiya a bisa cutar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam to annabi nuhu ya koka irin wannan makirkin da suka masa sannan wa sai suka ce la tazarunna alihatakum suka dinga wa juna wasici annabi nuhu ya ce a daina bautan gumaka a bauta Allah subhanahu wataala amma su kuma sai suna cewa la tazarunna alihatakum kar ku bar abubuwan bautan ku kar ku biya wa nuhu ku zo ku ci gaba da bautan gumakanku wala na waddan kar ku bar gunki mai suna waddu wala suwa'an ko gurki mai suna suwa'u wala ya ko gunki mai suna ya wa ya kar ku bar gunkin ya wa nasara kar ku bar gunkin nasaru wayannan sunan manya-manyan gumakan su ne sai suka buga misali da su cewa kada su bar wannan gumakan su dinga bautan su kawai su daina ba bauta abin da annabi nuhu yake kiransu zuwa gare shi to da haka duk annabin da ya zo da gaskiya da tauhidi sai ka ga mutane sun ce su ba za su daina bautan gumakan da suka saba bautawa ba musamman mutane annabi nabinu wanda ba wani manzo da yazo sai shi an riga an badda su shedan ya badda su abdullahi bin abbas yace wayannan gumaka da aka lissafa guda biyar waddan suwa'an yagusa ya'uqa nasara wayannan asalin su wasu mutanen kirki ne bayan Allah salihai aka yi a zamanin annabi nuhu kafin annabi nuhu ya zama manzo wato tsakanin annabi adam da annabi nu wayannan mutanen kirkin suka shahara cewa mutanen kirki ne waliyan Allah ne ana nan ana nan sai suka rasu to akwai ne suka saba zama haka ila suna nasiha da wa'azi ana samun karuwa a wurin da suka rasu sai shaidan ya zagaya ya zo ya ce wa mutane to yanzu wayannan bayan Allah da me za ku tina da su ya kamata ku zo ku yi mutum mutum ɗinsu a inda suke zama don ku dinga tinawa da su kenan sai suka zo suka yi mutum mutum din fotunan su a wajen wasu dinga tunawa da su su wayanda suka yi mutum mutum din sun san cewa su ba abun bauta ba ne Allah ne kawai abun bauta to amma da suka rasu ya'yansu da jikokinsu da suka zo wanda ba su da labarin ya aka yi aka gina wayannan gumakan sai shaidan ya zagaya a cikin mafarki sai dinga gaya musu cewa wayannan gumakan fa iyayenku ko kakaninku suna bauta musu ne ku bauta musu kenan sai suka kama bautan wayannan gumakan daga nan suka bar tauhidi suka koma bautan gunki to kaga shi ainihin masifa ko shirka da kaɗan kaɗan barna take farawa har ta girma ta zama shirka kaga shaidan zai loba ka kana yan ƙananan bidiyoyi kana ɗan bidiyoyi tun kana ziyaran kabari kullum kullum kana addu'a har ka dawo kana roƙon kabarin har ka dawo kana shafa shi ka dawo kana masa tawafi har ka dawo kabarin shine abun bautanka saboda shaidan kullum ƙara maka ɓata yake yi tun daga yar karama ya kara maka wannan ya kara maka wannan a haka har ka bar Allah gaba ɗaya ka je kana bautan gumaka to haka shedan ya rudi wa'annan mutane to yanzu ma shedan yana tare da mutanen mu cewa wasu wane da wane mutumin kirki ne saboda haka shine abun bauta Allah ta'ala ba abun bauta bane har waka ake ana yada irin wa'annan abubuwan wane shine abun bauta in baka bauta masa ba baka yi bauta ba wane shine lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba haifuwansa ƙarya ne a zo ana ɗaukan siffofin Allah subhanahu wataala ana gayawa wani mutum daban wai shine mai wannan siffofin duk wannan bata ƙare ba suka zo suka sake wata sabuwar waka kuma wai wannan shehin nasu shine uban Allah shine amshin wakan uban Allah wai shine uban Allah ko kafurin baya wallahi tallahi ba su ce akwai wani wanda yake uban Allah ba abinda suka faɗa suka ce Allah uba ne na Allah uba ne na Annabi Isa amma ba su ce akwai Allah yana da uba ba amma suka ce wai wane shine uban Allah gashi na cikin handset ana ana ana yawo da shi idan aka ce a daina bidiya mutum zai ce ana neman tsokana a daina shirka ana neman tsokana kuma ana bambaro mutane ne daga halaka daga gabar wutan jahannama in ka daina bidiya nan kanka ka amfana ba wanda ka amfana in ka daina shirka kanka ka amfana baka amfani wani ba in kai kanka ka cuta tun daga ainihin kaɗan kaɗan kana tafiya har ma ka bar Allah a riba ka da Allah gaba ɗaya a zo a ce maka wannan mutumin da kake girmama shi kana ga waliyi ne har kuma a zo a ce shi ne Allah kai a zo ma a ce shi ne uban Allah gaba ɗaya kuma ana nan ana yaɗa wannan abu wai malamin su ba za su yi bayani su ce wannan abu shirka ba ne? kuma komin jahilcin mutum ya san wannan abu kafurci ne shirka ne kuma abun tashin hankali ne in mutum ya ji shi amma malamin su ba za su fito su gargade su akan wannan ba wannan yake nuna cewa da yardan su ake yi sun yarda da hakan kai idan ka zo ka ce wannan abu shirka ne ka nemi tsokana kuma wallahi wannan abu dole ne mu yi inkarin sa idan ba mu yi inkarin sa ba sai Allah ta'ala ya tambaye mu don muna da dama mu faɗa da baki da hannu ne ba za mu iya gusar da abun ba mu kama mutum mu hana shi wannan abun mu ba hukuma ne, amma faɗa da baki kan ba wanda ya isa hana mu mara aminkum munkaran falyughayyihu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhaful iman in ba za ka iya gusarwa da hannunka ba in ji manzala sama ya ce duk wanda ya gama mu abu ya hana da hannunsa in bai zai hana ba ya hana da harshensa in ba zai iya ba a zuciyansa to mu za mu iya faɗa da baki wannan abu shirka ne kuma halaka ne kuma duk wanda ya yi itikadin wannan abun zai dawwama a cikin wutan jahannama har abadan abada ba ran da zai fita don ya riga ya ban kwana da Allah subhanahu wataala saboda haka ka nisanci zunubi dan karami in kana yin sa sai ya zama babba ka nisanci yar karamar bidiya in kana yin ta ta ta zama maka shirka ta fidda kai daga addinin musulunci gaba daya Allah ka tsare mu daga bata Allah ka tsare mu da son zuciya ubangiji ta'ala ce wa qad adallu Kasira. sun bar da mutane da yawa da wannan bautan gunki ɗin. kuma wala tazidi na illa balala annabi nuhu yace ya Allah karka karawa ainihin azzalumai masu shirka da kafirci fate bata su ƙara ɓata kawai tunda ba imani za su yi ba Allah ka ƙara musu ɓata don ka ƙara musu nauyin ƙasa ma'ana Allah ya ƙara musu azaba ya ninninka musu yin an yi tashin alƙiyama sun ɓadda mutane da yawa to haka yanzu ma mutanen mu suke taɓadda jama'a suna taɓadda jama'a cewa sai sun yi shirka sai sun yi ainihin bautan ƙaburbura, sai sun yi bidiyoyi domin a ɗauke ka daga imaninka wallahi ya kamata mutum ya zama mai basira wane ne yake son sa da rahama wane ne yake son ya lalata masa addininsa wanda yake son ka da shiriya ka bi shi Allah ya ce annabi ya ce wanda zai zo ya dinga maka tatsuniya da wani kwatance kwatance don ya ɓadda kai wallahi ka zama ala basiratin ka gane shi kada ka bi shi in kai haka shine ka zama mai hankali in kuma ka bi shi to wallahi sun wawuce hankalinka kuma za su je su kai ka su baro ka Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ubangiji ta lace min mimma atihim saboda kurakurensu wato laifuffukansu da suke na shirka da na kafurci uguriku sai aka je aka dulmiyar da su da ruwan tufana Allah ya saukar da ruwa ko ta ina ruwan ya je dulmiyar da su ya halakar da su a nan duniya sannan fa udkhilu nara kuma aka shigar da su wutan jahannama wato za a shigar da su wutan jahannama idan an yi tashin alkiyama a duniya ga azaba nan sannan a lahira kuma ganan wata azaban azaban wutan jahannama duk wanda ya kafurcewa Allah wannan shine makomarsa a duniya in Allah ya ga dama ya azabtar da kai a lahira ma ya azabtar da kai ko kuma ya dale ka a duniya a je a tara maka azaban a lahira a shigar da kai wutan jahannama ubangiji ta ce falam yajidu lahum min dunillahi ansara mutanen annabi nuhu ba su samu wani wanda wasu wanda suka taimake su ba ba Allah ba da Allah ya saukar musu da azaba ruwan tufa da ya zo akwai wanda ya kare su ne haka ruwan ya halakar da su gaba ɗaya sai iya da suka yi imani suka shiga jirgin annabi nuhu su ne kawai suka samu tsira to da manya-manyan nasu da suka bi abin nan masu kudin su da shugabannin su su kare su daga azabar Allah mana ba su kare su ba wanda ya sai kare maka ko a nan duniya mutum ya rutse ka wallahi an je lahira tawaye zai maka sai dai ku dinga tsineniya da shi amma babu maganan cewa wai ya kare ka daga azaban Allah ba zai taɓa yiwa ba rudu ne kawai wa qala nuhun annabi nuhu yace rabbi la tazar alal arzi min al na dayyara ya allah ka halakar da mutanen nan gaba ɗayansu la tazar kar ka bar alal a akan ƙasa dayyaran ko mutum da a cikin gida min al daga cikin kafurai annabi nuhu sai musu wannan bakar addu'an yace allah ya halakar da su ko daidai da ɗan jiran gida kar a bari saboda mai innaka in tazarhum ya allah in aka kyale su fa ba imani za su yi ba kuma yudillu ibadaka za su ɓadda bayinka ne wala yalidu ba wanda za su haifa illa fajiran kafara face fajiri mai yawan kafurci duk wanda za su haifa ma fajiri ne kuma ba za su yi imani ba annabi nuhu ya aka yi san cewa ba za su yi imani ba ya aka yi san cewa duk wanda aka haifa kafuri za a haifa fajiri mai yawan fajirci har da zai musu wannan mummunar addu'a cewa a halakar da su gaba su ko mai jiran gida kar a bari yau da gobe an yi ta yi an yi ta da'awan ya ga ba a amsawa ba a karuwa ko kullun kira kullun babu duk an musu tarbiya a kan kin annabi nuhu da kin da'awan joyan nan sun mutu ƴaƴansu sun zo ba su yi imani ba jikoki sun zo ba su yi imani ba yaushe za a yi imani sannan bayan nan kuma ubangiji ta ala masa wahayi yace wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana akai wa annabi nuhu wahayi Allah ta'ala ya sanar da shi cewa fa yanzu kan babu wanda zai sake yin imani daga mutanenka sai wanda ya imani kawai to kaga yanzu yana da yaƙinin kenan duk wanda za a yi fama kafuri ne kuma nan ba za su taɓa yin imani ba za su dinga ɓadda jama'a ne to yanzu me ya rage kawai a halakar da su yana da garanti ba za su yi imani ba to amma duk da haka akwai wani dalilin daban da ya sa musu wannan mummunar addu'an ubangiji ta ya ce cewa suka ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'atina bima iduna in kunta mina sadiki kai nuhu mu ka matsa mana kana ta mana jayayya azaba azaba kullum ka ce za a azabtar da mu in ba mu yi imani ba suka ce su sun gaji da gafara sa ba su ga kafo ba ka kawo mana wannan azaban da kake dawanta idan da gaske kake yi ka yi addu'a a mana azaban kawai to yanzu me rage annabi nuhu ba ba su yi imani ba kuma sun ce a zo da azaban shi kenan annabi nuhu sai addu'a fada rabbahu anni maghlubun fantasir ففتانا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر saboda haka annabi nuhu ya roƙi Allah ta'ala yace ya Allah ne kan an rinjaye ni ka taimake ni ka halakar da wa'annan mutanen ubangiji ta'ala yace sai muka buɗe kofofin sama da ruwa mai zuba kamar da bakin ƙwarya kamar yadda bahaushe yake cewa da bakin ƙwarya kawai kamar indororo ne kawai yana zuba ba irin ruwan sama yab yab yab yab ba sannan aka buɗe kuma idanuwar ruwa na ƙasa gaba ɗayansu ƙasa aka ce ta ɓuɓɓugo da dukkan ruwan da yake cikinta ƙasa tana ɓuɓɓugo da ruwa tana yin sama sannan kuma sama ma tana zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ruwa kawai ya zo ya haɗu gaba ɗaya guda biyu a bisa abin da Allah ta'ala ya ƙaddara don Allah wa zai tsira in ba wanda Allah ya tsiratar ba to haka Allah ta'ala yi wa mutanen nan sai zamana annabi nuhu da aka ce sassaka jirgi ya sa mumine a ciki da dabbobi namiji da mata kawai su ne kawai sai dai kaga jirgin a sama kawai amma kowa kan ya ruwa ya cinye gidansa ya tafi saman dutse dutse ma ruwan ya bi shi har ya je ya haɗiye ci, babu wanda ya tsira sai wanda yake cikin wannan jirgin to kaga Allah ta'ala ya gama da su kuma yanzu sabuwar rayuwa kawai za a bude yanzu iya muminen da yake tare da su su ne ke wato ai suka rage a duniya haka Allah ta'ala ya musu wannan hukuman. to duk wanda ya kangare wa ubangiji ta'ala bai wuce Allah ta'ala ya masa wannan hukuban ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron kada wato mu saba wa Allah ta'ala ya halakar da mutum a nan duniya sai Allah ta'ala ya ce رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Ubangiji ta'ala ya ce, Rabbi gifirli sai annabi Nuhu ya ce, Ya Allah ka gafarta mini, ka gafarta mini zunubaina, wali walidayya da kuma iyayena wali man da kala baitiya muminan da kuma dukkan wanda ya shiga gidana yana mumini, walil muminina da muminai maza wal mu'minati da muminai mata wala tazidi zalimina illa tabara karka karawa kafurai sai halaka da asara kawai da aka hatar da dukkan kafurai sai zama yanzu mu'mine ne suke tare da shi nan mu'minen kuma sai musu addu'a ta gari to amma sai fara da kansa ko addu'a in zaka yi ka fara da kanka saboda ai harkan addini fastabiqul khairat ne rige rige ake wajen ayyuka alkhairi in abun duniya ne sai ka fifita wani ma a kanka ka bashi kai kakura amma banda al'amuran lahira sai fara da kansa yace Allah ka gafarta min sannan yace da iyayensa sannan kuma yace da duk wanda ya shiga gidansa yana mumini wasu suka ce mallacinsa sai Allah suka ce a yana nan a zahirinsa gidansa din saboda ai gidanka mumine ne ya kamata ka shigar da su gidanka don hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tashab illa mu'minan wa la ya'kul da'amaka illa taqiyun kar ka yi abokantaka da kowa sai mumini kar ka yi duniya ci ka sai mai tsoron Allah saboda haka ce duk wanda ya shiga gidana yana mumini Allah ka gafarta masa da kuma mumine maza gaba daya da mumine mata gaba daya su kuma kafurai Allah ya ƙara nauyin ƙasa Allah ya halakar da su ya dulmu da su haka annabi Nuhu ya ƙare da mutanensa wannan shine a gurguje abinda wannan sura ta kunsa wanda gaba ɗayansa kissan annabi Nuhu ne tare da jama'arsa ubangiji ta Allah ya sa wannan kissan ta zame mana wa'azi Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah kuma a nan za mu tsaya insha Allah gobe kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya za mu shiga sabuwar sura kuma tafsirin mu za mu rufe shi ne jibi insha Allah suran da za mu shiga za mu rabinta jibi kuma mu ƙarisa, wato ranar juma'a ne ranar rufe tafsiri ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani kuma babu tambayoyi saboda kurewar lokaci sai gobe in akwai lokaci a yi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh